masauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da bashir ibrahim idris i muhammad buhari do solemnly swear that i will be faithful and bear true allegiance to the federal republic of nigeria and that i will preserve protect and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. Kun saurari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake rantsuwar kama aiki a gagarumin bikin da aka yi a birnin Abuja wannan Juma'a. Wannan rantsuwa dai ta buɗe sabon babi a demokradiyyar Najeriya. da aka samu zababben shugaban kasa na hudu a cikin wannan sabuwar demokuraɗiyyar da aka fara a shekarar 1999 bayan kammala rantsuwar shugaban ya yi dogon jawabi da ya shaidawa duniya cewar ba shi da wata aniyar ramuwa kan abin da ya faru a baya saboda haka masu gudu kar su gudu kana ya alkawarin ɗaukar kwararen matakai domin yaƙi da ƙungiyar boko haram na mayar da cibiyar sojojin da ke aikin zuwa birnin maiduguri da kuma yaba wa kasashen Nijar kamar da Chadi kan gudunmawar da suke bayarwa a kan wannan yakin. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kuma sha alwashin ɗaukar matakan gyaran sha'anin wutar lantarki, man fetur, magance rikicin manoma da makiyaya, samar da ayyukan yi ga matasa da kuma uwa uba yaƙi da cin hanci da rashawa. Bayan kammala jawabinsa, na ji ta bakin wasu tsoffin janar-jan na sojin Najeriya da suka halarci wannan biki. kan shirinsa na kai cibiyar sojojin maiduguri domin yaƙi da ƙungiyar boko haram da farko ga manjo janar muhammadu magoro mai ritaya mai da maganin da ya kan boko haram gaskiya ne abubuwan an bari sun daɗe har sun kai kici mana tuwa ɓarya wa'anda da muka kai ma gudunmuwa su samu zaman lahiya wai yau su aka ce shigo shigo ƙasanmu suna taya mu yaƙin boko haram wannan matakin da ya nuna kamar zai ɗauka na tabbata kowane ɗan najeriya zai bashi cikakken goyon baya abu ne wanda ya kamata a ce dama tun tun tun tun tuni an magance shi amma aka yi masa rikon sakarar kashi na tabbata babu shakka cikin wata shida masu zuwa za a ga bambanci wani alamari ka goyi bayan kai cibiyar yaƙi da boko haram maiduguri babu shakka abin da na sani ne lokacin da yake da yana goc nasiri ahmad division a jos shi kansa yan chadi suna damun mutanen eh, tsibirin najeriya ya kwashe da daga jos ya kuma duguri ya magance su aka samu zaman lahiya wannan maganar ya yi ta ne kan abin da ya faru a da shi kansa abin da ya sani to sai kuma brigadier janar lawal jafaru isa tsohon gwamnan jihar kaduna to alhamdulillah abubuwan da ya faɗa sun abin da ya kamata a yi tun daga farko idan za za mu iya tunawa shi janar muhammadu buhari lokacin yana kwamandan rundunar ta uku a jos a lokacin ne da aka samu wa'ansu sojoji daga chadi wa'ansu da suke zuwa ƙauyukanmu suna mutanen najeriya haraji na babu gairawa dalili kuma suna kama ƙauyukanmu a lokacin ne shi ya ɗauki rundunarsa saura kaɗan ba da yanzu a ce ta zama ƙasar najeriya shugaban ƙasa shagari shi tsaye da shi a wannan lokacin to daman a ɗauki abu da muhimmanci shine ba yi ba amma yanzu ka ji abin da ya faɗa ce za a ɗauki rundunar sojan gaba ɗaya a kai ta maiduguri domin a sa ido yau ko a ce a zauna nan abuja ana zaune a fada amma can kuma soji ba lura da su har ya zama mu da aka san sojinmu ya zama gwarzaye ne su barade ne su da suka yi sun fice kusan ko ina a duniya din nan aka zo aka ce wannan yan yaran nan suna ba mu mamaki suna ba sojojin mamaki suna nema su lallatar da mu mun san dama wannan ba gaskiya bane ba rashin tabbatar da cewa ayi abin da ya kamata yi ne shi ja mu inda muke ciki kuma rashin da'a ga kuma rashin wato abin da ke kira command and control na soja shi ya kai mu wannan hali kuma wannan matakai da zai ce zai ɗauka dinnan in aka yi suna tabbatar da cewa za a samu nasara a kansu. ganin irin yadda sabon shugaban kasan ya yaba wa kasashen nijar kamar da chadi na ji ta bakin bazin muhammad minista a fadar shugaban kasan nijar kuma ga abin da ya shaida mana. Eh, to lalle mun yi murna da allah ya kawo mu muka ga wannan ranar kuma mun yi da wannan bikin muna fatan allah ya taimaka ma najeriya Allah ya taimaka ma shugaba President Buhari Allah ya taya shiri kwa wannan mulkin kuma Allah sa aikin nashi ya yi tasiri na Najeriya kuma mu ce amfanin shi a kasashe makwabta kamar tamu ta Nijar. Ka ji yabon da yi wa jamhuriyar Nijar da sauran kasashen da suke taimaka wajen yaki da Boko Haram. Me za ka ce akan wani? Eh, lalle muna godiya wajibi ne mu taka wannan rawar musamman mu a Nijar kuma da Chad da Cameroon kuma za a ci gaba da mu'amala tare na yi imani nan gaba komi zai sake. Idan masu sauraro ba su manta ba, yau shekaru goma sha uku da shigar Muhammadu Buhari siyasa kuma wanda ya fara furta cewar tsohon shugaban sojin zai shiga siyasa don ceto talakawan Najeriya shine Alhaji Abdulrahman Dan Malam Dan Madamin Daura da marigayi Alhaji Wadanas. na tambayi dan madamin daura ko ya ji da wannan nasara a hakika abin da ya samu muka haɗu irin mu a wannan lokaci irin marigayi alhaji wadana mun jajirce ne sabida gwajin da aka yi na yanda ya amshi ƙasan nan a ƙarƙashin mulkin soja to mun kaga wanda ya kamanta watannin da ya irin abubuwan da ya ƙarfafa alatu ya na masarufi da duk abubuwa ya ƙarfafa su na ɓangaren talaka to ga wanda yi wannan amlikin soja in aka zo na demokuraɗiyya ai muna ga haƙa za ta cimma ruwa shi yasa a wannan lokaci muka nace duk da dai yana kyamata a lokacin to har allah taimake mu ya ba mu sa'a ya yadda ya amsa kuma ya zo na yanki kati saboda haka abin alfahari ne mun yi jaje ɗaya biyu uku duk ba a samu eh, galaba ba wanda in auna yin ƙuri'un wannan da yake ta yi baya in auna su da na yanzu ba tun yanzu ba ya zama shugaban ƙasa tabbatarwa ce dai yanzu to saboda haka duk irin abubuwan da ake ta faɗa mu mun san a ah, jajircewa da muka yi amma shi ya fi jajircewa domin jajircewa irin wannan oh, oh, shugaba shi yake dauriya in ban da shi babu wanda za ka iya sawa gaba turmi uku a samu wannan galaba amma da aka haƙure shi gashi duka abin nan ya zo a ruwan sanyi kowa na dariya ya kai karɓuwar buhari a najeriya ta yau karɓaɓɓe a ƙasar nan karɓaɓɓe afirka karɓaɓɓe a duniya babu karnin da aka yi na demokuraɗiyya kowane jinsi kowa ya zama abin gwaji abin alfahari irin eh, eh, ban allah na to kaga ina ganin cewa da allah ya sa a marigayi yana nan ni na san ya fi kowa farin ciki yadda ya zo ya rungumin daurawa ya dinga faɗin a matsawa janar kai ka shugabanci wannan al'amari a dan a daure a cece shi har ya da amsa haka muka dinga yi wasu wanda suka sha kusanci da shi suka damu me yasa ba za mu ji ba sai daga bakin dan malam to sha'awa kasa duk asabga kasa mai sha'awa bai gajiya in dai abin alferi ne to ya gashi shi abokin gwagwarmai na bayan duniya to yau ina rayu na ga wannan zaɓe kuma na ga yadda ya amsu kuma duka wanda suke ja da abin ma ba a je ko ina ba sun karkato eh, kaga kenan ba za su ga ba za a kalubalance shi ba a siyasance tunda kowa ya duro mu kuma da so muke a tafi a yanda muka ɗauko salon demokuraɗiyya domin ta fi ba da sha'awa kuma inda kuskure an fi gyara amma kowa ya zama cewa ya zo ya amsa me kake so ka ga buhari ya yi wa talakawan najeriya abin da aka taso so mu kai ya fara watarwa tun daga rantsuwa za a ga irin abin da talaka yake so a ƙasa to wannan shi zai sa wanda duk in ƙiyayye ba ta jini ba ce zai yarda zai goyi ba. amma wata soyayya yanzu commercial ce wasu kamar suna ganin sun yi zubi ya kamata ku ba dole ba ne ba abin da kake so ni in so shi mi yiwa ma'anarka daban hujjojinka daban shi yasa mutane suna mamaki kowa ya yi waccan jami'a ya yi waccan jami'a amma ga dukkan yadda muka taho daman dai a wannan layin na jami'a adawa ya same ni kuma a nan nake ni kuma hujjata ko a inugu yake na faɗa a kafofin watsa labarai na baya na ce buharin nan ba dan yana daura ba ko jihar katsina ko arewacin najeriya ko a kudancin ƙasar nan yake yana inugu mun iya zuwa mu farauce shi domin ƙa'idojin shi da halayen shi da abubuwan shi in ya samu dama to su yadda ƙasar nan ke da arziki irin wannan tsari talaka ƙasar nan ke bukata tunda ƙasar cike take da arziki da afirka babu ƙasa mai arzikinta amma shugabancin ne ba a samu to saboda haka yin wannan ya sa mu muka nace kuma shi ya fi mu kokari ya daure ana ta yi duk bai gaji ba ɗaya biyu uku bai gaji ba kuma ya san a zahiri an zaɓe shi kuma bakin shi bane yaki wannan godiya gaskiya mu nake cike da farin ciki ya ku mutanen daura ke ji da wannan shugabanci dauran nan ai gaba ɗaya dogo ɗan daura ma ake faɗa duk inda ka nufa dogo mai gaskiya duk mutane kyakkyawan lafazi suke faɗa a kan dauran nan dauran nan kuma masarautar nan ita mu tuntuni muke zaƙewa a kan a yi ƙoƙari a gwada wannan bawan Allah daman duk wanda ya san daura ya san mafi yawa manyan 'yan bokonmu sun yi fice a gaskiya duk inda za ka gaba dauri ko marigayi shata duk an faɗa dai wani abu amma dai gaskiya ba za ka ga cin amana ba to bayan dan madamin daura abdurrahman dan malam mun kuma ji ta bakin hajjiya rakiya adamu wadda ita ce yayar shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ga yadda hiranmu da ita ya kaya to ya zaki kwatanta masu sauraro wannan sabon shugaban kasar wanda yake kani a gare ki janar buhari dai shi dai yaro ne mai hankali tun da ya tashi shi da kowa girma da arziki ya zauna a daura firamare ya tafi katsina ya shiga sakandare daga sakandare an yi taro a kaduna wai a katsina duka illahirin yan makarantar da ke katsina sun haɗu buhari shi ya yi na ɗaya aka tafi ingila da shi tura suka tafi da shi ingila suka je mi suka mishi mi suka mishi mu dai bamu sani ba da suka gama abin da suke da shi suka sawo shi jirgi aka mai shi katsina daga nan da ya yi da sakandare sai ce mun hajja na ce mishi mm, ni ina aure ne a can katsina din ya ce ni fa soja zan yi ce soja ya ce kar su je a je a kashe ka sai ya ce ke ba ta kashewa ba ce ya fi ni wayo a ofis zan zamna sai na ce mishi to ki je ki gaya wa mamanmu sai na ce to sai na zo na gaya wa tsohuwa na ce haja buhari ya aiko ni amma ya ce min wai soja zai ta ce soja e sai ta ce to to amma ta gaya min abubuwa guda biyar abin da na rike ta ce in zo in gaya mishi hamsa salawa ta kata wuce shi watan lamarana kada ya wuce shi kada ya sha giya kada a haɗa kai da shi a cuci wani ta ce to in sha mu allahu ya gama da duniya lafiya abin da tsohuwa ta gaya min ɗayan nan dai shi na mance kuma tun da muke shi dai buhari mai son yara ne kuma mai son yan uwa ne kuma har ya soja har ya gama komi da komi buhari ko gidan kan shi bai ba shi wannan ai ya sani ko shi sai ya baka tarihi dan malam ya san halin buhari saboda haka aikin yawa gare shi alhaji to ku nawa ne hajiya yanzu ku duka a gidanku wanda za a iya cewa mahaifinku guda mu ashirin da hudu wanda muke uba ɗaya kuma na da yan uwa guda hudu uwar mu da ubansu su daban ubansu da ya mutu ta auri ubanmu to iyakar abin da ya buhari ne ke binki eh shi ke rina yanzu kuna kuka rage mu biyu a mu 24 daga ke sai daga ni sai shi to a zaki shaida masu sauraro halayensa da yake kice gaba da shi halayensa mai masu kyau ne duk abin da zai yi zai yi shi kan ka'ida na 'yan uwa kuma yana rike da 'yan uwanmu bakin kokari amma shi daman da ya aiki bai tara kuɗi ba ko gida a nan daura bai da shi bai saya ba ni kuwa ya shi 'yar kasuwa ce sai ni na sai mishi ma wani fili abokai suka gina mishi to abin da na sani kenan ko dan mala to hajiya ku ya kuka ji da nasara Allah ne haɗo shi da su ba har bai da maki da babba da yaro ya ɗauke su kamar duk ɗaya ne bai faɗa shi ku a makaranta ne ma yake yi a katsina dai ne yake na sallah amma kuma nan gida akwai wani abu da suka taɓa yi yara bature da ya zo sai bai gan shi ba dama shi ya tashi da kwaljini sai bature ya ce wa malam audu na dankali sai ya ce ai yanzu yaro babu dankali ya ce yaro fari dankali sai aka ce aje a nemo shi saboda yara sun jefa mishi allura ya taka to sai tsohuwar mu ta ce ba zai je ba makaranta sai ya warke sai sarkin daura aika ta ji tsohuwar mu sai ce me yasa ya kika hana yaro ya je makaranta ta ce saboda ga abin da ya same shi ya ce to ba ki gani babban ɗanki shine malamin makaranta duka kasar daura to ni bakin abin da sani kenan a rayuwar mu ko ba gaskiya ba kuma yana bin mu sau da kafa kuma yana son yan uwan shi fiye da yadda ake nufi ya dangantaka tsakaninki da shi uwa ɗaya uba ɗaya. ina nufin kan ziyarce ki? kwarai da gaske. yana zuwa nan gidan? kwarai kowancan zuwan da yi. ni na tafi in je wurin shi saboda wasu abubuwa da yara suka faɗi bar min in gaya mai shi kuma sai ya taho sai na iske shi a ɗaki na can. yana jira na. can mutane sun taru gurin shi shi kuma ya taho guna to na ɗan kwambi ban gan shi ba shi ma bai gani ba ni kuma ga shi na da larura ko ba gaskiya ba shi yasa to yanzu wani fata kuke da shi ganin irin amanar da 'yan najeriya suka ba shi lura da irin matsalolin da suka addabi wannan kasa allah sa ya gama lafiya mu dai bai cin kuɗi sai dai su su ci wasu kuma duk wanda ya ci ko ni na ci kuɗin gwamnati buhari ya tsare ni kaga dai uwan mu ɗaya uban mu ɗaya kuma in hanya ya gani na wata hanya ma da bata da amfani zai gaya mu an bari to abin da yake mana kenan shajiya za mu so mu ji abin da zaki shaida wa 'yan najeriya dangane da wannan sabon shugaba nasu allah sa ya fita lafiya allah sa ya aiki lafiya ya gama lafiya abin da muke fata kenan ba fata muke handa muku kuɗi ba ya rabawa mutane ko mu yan uwan shi ya yi aiki lafiya ya gama. Sai kuma jihar Zamfara inda aka sake rantsar da Abdulaziz Yari a matsayin gwamna karo na biyu. Abdulaziz bayan rantsuwa abdulaziz yari ya yi jawabi ga al'ummar jihar zamfara alhamdulillah kamar yadda ni ce a takaicen takaitawa na yi godiya ga allah maɗaukin sarki kuma na gode ma al'ummar jihar zamfara musamman 'ya'yan jam'iyyar apc wanda suka ba ni goyon baya ganin cewa an yi nasara gwargwaro da allah ba da iko a shekaru da suka wuce kuma suka fito suka nuna godiya ga Allah da amincewa da tsare-tsaren da gwamnati ta yi shekara hudu kuma suka koma hitowa suka ba mu goyon baya suka zaɓe mu zaɓen da bai taɓa shaida irinsa a jihar zamfara ba muna godiya kwarai da gaske kuma insha Allahu kamar yadda kuka tsaya ganin cewa gwamnatin ta ci gaba haka insha Allah gwamnati za ta tsaya ganin cewa jihar Zamfara da kokun ci gaba in Allah ya so ya rida na taɓo irin waɗanda la'akari da lokacin sallar juma'a ba zai bani dama ya ambata dukkan abubuwan da na ambata da rashin turanci ba amma dai kaɗan daga cikin shine cewa ko da muka shigo a cikin gwamnati inda aka fito mun abinda muka fara cin karo da shi shine ɗimbin bashi wanda ya wuce kimanin da mun yi ƙididdiga a kan naira biliyan 47 amma da lissafi ya bi hanya bashin nan ya koma ko saboda karo kuɗin ruwa na bankuna ko abin da ya kama da shi ya koma kimanin naira biliyan 53 amma muna ma Allah godiya cikin bashin bankuna da muka da aka bin gwamnatin da muka gada wadda muka biya mun biya kimanin naira biliyan 23 da miliyan 800 wanda abin da ya rage bai rage mana biliyan 5 ba haka kuma gehen 'yan kungila waɗanda ba a biya ba shi ma mun yi ƙoƙari mun biya kimanin naira biliyan 15 da miliyan 700 wanda su ma waɗanda ba a biya ba ko dai ba mu yarjejeniya da su wata kamata ba ko ba su aminta akan tsare-tsaren da ya kamata mu biya su ba Kana gwamnan ya sake ɗaukar wani alkawari inda yake cewa. Muna ma Allah godiya duka waɗannan ba su hana mu muka yi ƙoƙarin ganin cewa mun taɓa rayukan jama'a ba bisa ga abin da ke damuwa al'umma a karkara da kuma cikin birane ba. Muna ma Allah bisa ga daidaita mu da yi akan wannan muwafuka muna fata Allah madaukakin sarki zai koma mana muwafuka da fiye da amma da ya bamu inda aka fito a cikin waɗannan shekaru da muka bamu dama a nan gaba insha Allah. kamar yadda na ambata mun taɓa sassa daban-daban tun daga ilimi sha'anin ruwa sha'anin noma da sha'anin kiwon lafiya da ainihin ɗaukan ma'aikata aiki da kuma samar da aiki ga samari da abin da ya kama da wannan lokaci in Allah ya so yarda duka tsare-tsaren da muka fito da su musamman sha'anin noma wanda shi ne ya ɗauki sama da kashi 85 bisa ɗari na al'ummar mu ko 90 bisa ɗari na al'ummar mu mun san cewa manoma ne za mu ci gaba da bada wannan tsari musamman na bada taki akan naira dubu da izinin ubangiji wannan tsarin zai ci gaba ba tare da samun cikas ba. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan radio faransa bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya